وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا لبنا خالصا سائغا للشاربين kuma lallai يا كومتاني kuna da abin lura da za ku wa'azantu da shi a cikin raƙumma da shanu da awaki, ta yadda muna shayar da ku nonon hantsarsu wanda yake fita daga tsananin abin da yake ciki, na sauran abincin da suka ci, da abin da ke cikin jiki na jini, amma duk da haka yana fitowa nono tatacce mai tsafta mai daɗin sha ga masu shansa.